Kuma yaya rayuwa ya kasance ne a tsawon waɗannan shekaru gaskiya ba mu same shi da sauki ba rayuwa yana da wuya tsammanin cewa za a kwashe shekaru baki haɗu da yarki ba ko kaɗan taɓa tsammanin haka ba tunanin mu ba zai wuce kwana biyu uku sati ɗaya sati biyu ba Kamar ta yaya kike tuna sera? Zan yi addu'a da dare karfe sha biyu ɗaya na tunawa da ita kowane lokaci a cikin addu'a. Ganin cewa a yanzu a ce tana sauraron ki, wani irin sako za ki miƙa mata? Sakon da ni zan iya mika mata shine su ci gaba da yin addu'a cikin zuciyarsu. Wata rana sai labari in ba mutu ba in ba ta mutu ba Allah zai sake sada mu. amma fi da ƙaunar cewa wata rana ba za a ceto yarki za ku zo ku sake haɗuwa tare da yardan allah za mu sake haɗu in ba mu mutu ba to a ce shugaban najeriya muhammadu buhari yana sauraren ki a yanzu kaman akwai wani sako da kike so ki mika masa ce ina rokon shi a madadin dukan iyaye da 'ya'yansu su ma ba su fita ba ya sake kara kokari kamar yadda ya fitar da sauran 'ya'yan mu roko muke yi domin bai da sauki a ce sauran iyaye suna murna mu kuma har yanzu muna cikin bakin ciki bai da sauki mu ƙara roƙon shi muke yi don allah don annabi ya yi haƙuri ya sake ƙara karfi akan wannan magana domin su ceto mana yayan mu to idan kuma muka koma kamar ta bangaren waɗanda suke rike da waɗannan yara akwai wani saƙo da kike so su ma ki miƙa musu nisa sakon da zan iya ce musu shine muna roƙon su don allah don annabi su yi haƙuri su sake mana 'ya'yanmu tun da su sun ce da gwamnati suke yi mu talakawa ba mu da komai mu yi su yi haƙuri su dube mu su ji tausayinmu don Allah don annabi. To akwai wasu rahotanni da dama da suke cewa tun bayan lokacin da aka sace waɗannan 'ya'ya naku a saboda dalilin tunani akwai iyaye da dama da suka rasa rayukansu a ina gaskiyan wannan magana. Kwarai da gaske akwai su iyaye da yawa kusan ishirin mazan ce in ban karya ba. Waɗanda suka rasu rayukansu. Sun kai mutum ashirin? Sun kusa.